ashe an baka kyauta in gota shi ka karba akwai tambaya kuma wanda za a ba buhari ma ka ba da jawabi ba ka wanda yake son karfi tashi ba zai tambaya kuma yanzu ke cewa wannan littafin babu irin sa kutubobi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai littafi zan ba yanzu nan wani ya abin kirki shan bakanta mutane mutane kuma su ji daɗi yanzu sai da shi ma ba a samu wannan muna jami'a ne littafi ne daban tai mun bayana kan cewa surakatu bin malik ya zo su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake so ya samu manzo Allah kishi shi akwai wasu abubuwan da yi so biyar su ne so biyar duban shi ne so biyar kai ko abubuwan da suka fara so biyar yi sadi aiki ne duban kana son littafi ba me eh baran da yake yi da so har yi har inda na wani abu cewa so biyar yayi ku duka ku yi tafaka da ni me so nawa haka haka yi karatu muka faɗa na to wannan shine buhari kaga buhari bai zai ci a banza ba Allah akbar la laifi ku ci gaba da karatu abubuwan na ku ku ringa ji sura Allah karatun na ba haka kawai cikin Abu Juhaifa da yake bani labarin me matsayinsa waya Abu Juhaifa na ambaci sunan sajja ha sai eh, wahab ha kawai kai ce aljannu ya kwaso wani magana da rai wahab wannan fada abu waye shi me sabi wani iri eh. ya ce sada yace ashfaitu minhu ala maut me ma'ana ashfaitu ta kusa kai dai kana so ka samu litafi litafi za mu zaba mai mai soki ba au kai ba to ah. to shi mu tashi karatu sabo yanzu yake wa kala su mun karanta wa kala su ko mun gama da wannan ko yake cewa haddathana ali bin abdullah ali bin madini kenan yace haddathana sufyan an amri سمع أبا منحار عبد الرحمن ابن مطعم قال باع شريك لي دراهما في السوق نسيئا abdurrahman ibn mut'im ya ce ba a sharikali da rahim abokin tarayya na wanda muke kasuwanci tare shem canji a kasuwa a dirhami daya ma'ana ya bani dirhami in shi canjin dirhami ko mu yi musanyen dirhami ya bani a kasuwa na nafi'an zuwa gobe ko jibi ko gata nafi'a yayin jinkiri ba bai bani anu da anu ba ya mu ciniki darahim ana canja darahim dinari ko azurfa in aka ce darahim ana nufi azurfa kenan aka ce dinar ana nufi gwal ma'ana za a iya ba da darham wanda aka buga shi ba ka dunkulallen gwal canji ne wanda kake so ko kana da abun wuya na matanka kana suka yi canji wanda sabon bugu ko kuwa wanda a dunkule wannan ana kira canji amma kasuwan sahabai suna cewa ciniki baya canji ne akwai ma'aunin da suke nasi'a jinkiri kar ne ce mace fa qultu subhanallah shi na ce sarki ya tabbata daga Allah ayasluhu hada wannan cinikin da kuke yi canjin nan da kuka ka bayar baka karba annu da annu ba shi ka bayar ka ce nasi'a shi wani lokaci ka karba subhanallah wannan cinikin zai yi fakara shi kuma yace subhanallah wallahi laqad bi'tu hafi suq yace sarki yace ba wallahi na ranta na yi wannan cinikin a kasuwa fama abahu ahad ba wanda ya zarge ni fasa'atu bara'a ibn azib shi na tambayi bara'a faqala kadima nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya zo birnin madina wa nahnu natabaya hadal bai muna wannan cinikin mu ba da dirham canji gobe a ba mu canjin fakala ma kana yadan biyadin shi manzo Allah nan da ma kana yadan biyadin wannan shine maganar manzo Allah duk waɗannan an kai kai tuma ku ne hmm. hadisin shine fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma kana yadan biyadin falaysa bi ba's a inda ka yi canji ka bani kuɗi yanzu dirham daya ka ce baka dinari ko baka canjin wanda aka buga in ya zama yadda biyadda mika maka ka mika min labata wa ma kana nasi'an wanda za a yi jinkiri wajen ba da canji kamar yanzu ka ba da dubu daya riyal ka ce to gobe ko da yamma a kawo maka canjin naira wannan shine nasi'an wannan fala yasluhu manzan bazai zai yi ba wa alka zaidan ibn arkam wa alka filu ne shi waye shine abdurrahman ibn mut'im fa'il shine wa alka filu madi fa'il damir mustatir ya udu ila can zaidan bihi shi ya hadu ibn arkam babban malami ne na kasuwanci saboda shi sahabi ne kuma shi na da dukiya yana kasuwanci ina da ilimi ciniki a cikin sahabai fi sahabai mabiya kai kawo wani kasuwa mm. ta ce shi na haɗe shi don tambayi fas'alhu in ce in ka fas'alhu fa innahu kana azama umanni yake ba shi Abdurrahman ibn Husayn in ka hadu da Zaidu in ka hadu Zaidu ka tambaye shi fa innahu shi shi ta ce fas'alhu shi na fila amurni ne fa innahu kana azamna tijaratan shi ya fi girma shi ya fi girma cikin mu na kasuwanci da ya fi girma gare mu ma'ana kasance na da fadi fiye da na kowa fasa astu zaidan bin arkam shi na tambayi zaidan bin arkam fa kala shi ya fada abin da wancan bara ya gaya shi na tabbatar shi na. in canji ne yadan biyar annu da annu ne ba jinkiri yanzu kana sa maka canji jiya. misali in wanka suna ka tura yaranka can kai kuma kana na kana wafa kana ta siyo maka a siyo maka kaya can kuma ba dama ka tura riya to can nan kana da naira shi kuma yana so naira ai bukata da shi a nan tunda shi mai na sai aika riyad ba dama to ya za a yi ce tura yaronka ina tsaye kai maka tura yaronsa ina tsaye shi bugu waya malam ga naira dubu ɗari na bayar da shi an karba kai kuma ka ba dan wakili na annu da annu kan tsaye nasiya la abin da ya kasance nasiya za a zo kansa amma wannan nasiya wajen canji la an yi haka an saba ma Allah ba wai riba ne an saba ma Allah an yace na zuwa saba ma Allah kamar wannan da tsara sai ni kuɗi sai ya dubu daga yana da shi sai mm. to shi gidan suna buƙatar je ya ji jin wannan hmm. bayan Najeriya sai ya bani kuɗin ba tare da mun yi wannan bayan bayan ya bani kuma sai na buga ma da kuma nan ya kai ruwa kuɗin gidan su wani to garin kaiwa an samu dan abin nan shi lokacin ya riga ya bani shi ya baka ne aro ko kuwa sako a'a ni ya bani ina da bukata ne to ka ga wannan rance ne wannan ba canji ba ne don ka zama mai amana yayin da ya baka wannan bai cika masa canji ba ya cika je gida ka mika ma iyaye to kai kuma saurara kai kuma ka so ka amfani da kuɗin ne daga baya ka biya wannan rance ne wannan ba canji ba ne wannan amma lokacin a lokacin ma ne waya ne eh, eh. ko ka yi waya ko ba ka yi waya ba ko kana nan nan ba kana saka kashe kuɗin daga baya ka biya ba eh. in ka yi waya nan da canji na aikin banza ne ba tarf tarf da ne ba tarf biyu ba ne lokacin da ka ce a bayar kai da wa kuke canji da mai kudin ai baka bai mai kudin ba ne lokacin da ka fi kuma kanin ka bayan ka karbi kudin ka ce zai ba su kai da kanin ka kuke canji kudi ya zama amana a gunka shi abin da kai na kuskure shi ne karanta ba tare da sanin ba da mutuwa ya same ka ba ba sai ko wannan kudin nasa ne ko naka ba ne shi ka ce wannan kudin wani ne ya bani sako k'a cin amana ne wurin an ba ka sako kana so ka kashe ka sanar da wani zai amfani da shi na shi zan biya don mutuwa zance amana yana da wahala Allah zance amana yana da wahala malam Allah ya ji kama an jafa akwai ya ji kaduna na sha ka bashi sako dubu da yanzu da ya zo shega iyalinsa ce wani kudin ba hawa ba ne a waye ka zaka kashe shi in ba Allah ya sa matan zaki ya ce da na zo na tattara kaya na tattara kaya na tattara kaya shi na gan wannan kuɗa a cikin kaya na ce wannan kuɗin da manne shi ta ce eh ya gan ba sa ba duk kuɗin da ba inda ba ma ya shi ga ya rubuta wani abu ya ji ya sa ko da dan takarda ne ya ta za ka shi ne kai malam sha Allah daban ne ike cewa wa alka zaid bin arkan fasalhu fa innahu kana azamna tijarata fasaltu zaid bin arkan fa kana mithlahu saboda canja abin da kai ke akwai kasuwa yanzu wanda nake so mun je wajen cinike kuma muke wajen cinike ma da kiyaye da mun so ne ciniki na zaman zance abin da ya shafi kwangila da abin da ya shafi ciniki na irin aika a siyo ma abin da ake kira salam wanda yanzu ba san shi ba shi ne ba ga mota ba ka saki kudin ka nan yanzu da lambar motar ka je ka saya babu salam man salam Allah ya ji ka malamin mu suran salam ba gane shi ba cikin fiki a nan a ce sako ba shi ne ma'anar sakon ba salam ma'anarsa kamar sako na amma shi wani nau'i ne na ciniki yanzu misali ana damunan nan shi mai gona zai ce da kai ka shi kudi so taki amma wannan karin ba zai baka wannan wannan in an yi amfanin noman ba zai baka shi amfanin noman nan can shekara mai biyu amma shi ku fara kowane naira dubu daya akan jakan abin nan shinkafa jaka daya buhu daya kowane dubu daya a baka buhu daya shi kun faɗi adadin buhu da ranan da shekaru mai zuwa da wata to wannan shi je kashe kudinsa to wannan kashe wannan kudin ba da kudin da ka bashi sunan sassala kaga ya bambanta da sako inda bahaushe ya sani sako jin bahaushe zaka tafi lagos ce baka kudi in zaka dawo ka sayo murajo to amma babu salam shine bashi zuwa wani lokaci da akdin mu'ayyani amana yana kanka shine babu salam taraka yanzu zan iya ba manomi yanzu in ba shi kudi yanzu halin nan ana sai buhu shinkafa kamar buhu daya naira dubu biyu ni zan iya bashi akan naira naira dubu daya da dari biyar akan ibani buhu daya ba za mu yi ciniki yanzu yadda ake saye shi ba domin yi ciniki yadda ake saye shi na fadi ba yanzu zai biya ba eh zan iya ciniki yadda muka gani dama abin da zai zai bayar kuma ya zama rana ya zama kaza ya zama kaza wanda suke cewa na imam maliki kada wuce kwana goma sha biyar wannan nau'i daban ne kaɗan ne wannan to cinikiya ya shiga cikin zamani yanzu an buga su wanda na labudda yanzu an shiga ciki zo da shan karanta su na bayan an yi wannan cinikin tsawon mm. shekaru misali da lokacin ya zo misali mm. sai shinkafar da ta yi karye ko ta hau da yawa eh, abin da kuka yi shi za a yi eh ko ya karu ko ya rage abin da kuka rubuta shi za a yi ko da bayani game da ne eh, bashi na kan mutum kaga wannan bashin ba zai ce da shi ya ba kudin ya lalace ko wannan bashin amana na shamiya ba za a ce ajiya ba da ya ba ta ko wani a'a tunda mai akidi kana dama ka kashe kudin don lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina akan ba da sako zuwa kasan Sham shekara ɗaya man kafin a kawo masa arkama ita na neman kwano goma ga kudinka da arkama fari kwano kaza shi je nomansa shekara ɗaya rika kawo yana ba zance ya bata ko ya mutu da su biya abadan ciniki ne amana yana kan wuyanka ba ba kuma ajiya ba ne shake kira salam to shi wanda babu salam kwangila zai shiga ciki don kwangila bai shiga ciki ba barna za ka ce mutum zo yi maka titin ko ya gina maka gida min babin salam ne ko min cikin saboda kun zo ya kun yi cinikin baki daya ya ce ginin da za a yi zaka biya kamar mina talatin kun yi na a bisa kowane irin gaibi ne bai gama ginin ba farashin da zai yi zai yi kaya sauka ko kaya tashi kuma bai gama ginin ba don ba saran ba bai zai yi ba ka yi ciniki shi da an wasafa maka cikin babu salam amma har ciniki annu da annu ginin bai shiga ciki ba saboda gaibi ne shi an mai da wannan ciniki zuwa salam za fita don shari'a da a yi salam da abin da ba gani ba amma a wasafa ma to amma yadda ka ce a gina gini ka ce na neman ginin bai ne kaza bai lalata zai gina ga ko shirme yi to shan wasafa shi siffa za a wasafa shi da iya ranaku da adadi da kofofin da kake so to lokacin ka dauki kudin ka bashi to nan kuma shiga babu salam ba ruwanka kun yi ciniki ne shi lissafi akan cewa siminti yanzu ana tare da shi dubu biyu to kana bashi shi siminti ya sauka zuwa dubu daya ba ruwanka kuma kun gama cinikin shi siminti ya koma dubu biyar ba ruwanka domin sha koma babu salam eh amma in ba kuma babu saran ba to kun yi wasu bi na gaibi ka ce gina maka gida she ta gina maka ina karɓo duk abin da yake karɓo ina ci siminti na tashi ina shafan ina shafan ka kuma siminti na soka ina shafan ka sai za ba Abu Hanifa ya ce duk abin da za a gine ne na kasa da wani abu da titi to wannan she kuma babu salam za ta cikin rigiman duniya وقال سفيان مرة فقال قدم علينا نبي صلى الله عليه وسلم مدينة ونحن نتبايع وقال نسيئة إلى موسم أو حج mukan yi canji in ce zuwa wani mawsim haji ko lokacin haji shin baka canji haka muke yi a da wayan sufyan ibn uyayna ke na can da yace sufyan an shine ya gaya maka kuta hanya kuma da sufyan marrata shi ka ruwaito a amma ba ana nufi wai Sufyan ya haɗu manzala ba na ji shi na zuƙuru maka ne tsakanin Sufyan zuwa manzan Allah ruwayan ne ke marratan wata ne kan ce fa kala kadima alaina nabi sallallahu alaihi madina to nanu natabaya wanda yake fada wannan shine kan hadisin da ya gaya maka Abdurrahman ibn Mut'im wa qala nasiya nasiya kasance ila mawsim zuwa mawsim awi hajji musim du badali ne ma'ana aure haji a musimi ma'ana muna yin ciniki ne baka kudi yanzu mu ce maimako canji ne a manci shekar kaza maimako a da shi bashi bashi shi fito daga eh a ba salam ba eh zuwa sallah da zai iya cewa ka yanzu mutum kamar yanzu malam ya faɗa ka je soja ka rasa kudi za ka ce ranta mun riya dubu kaza ya ranta maka to in ka zo gida shi ka biya to amma ka zo gidan zaka biya zaka biya naira to zaka biya ne daidai ranar da aka karba kudin lokacin canji to shi san ka ba mutum kudin saifa ko abin nan kar a sa daidai in ya daidai zai zama fitina kanka don in za a yi bayani za a yi bayani akan ranar da ku ka bashi bashin canji ranar da aka yi bashi shi zai bawa don canji hawa yake sauka ka bashi ya karbo rance shi ya zo Najeriya shi naira riyal ya fadi kuma ka bayana za ba dangi kudin daidai yake shi ya zo shi ya canji yadda ya gani tun da ya karba ba canji ya yi ba ibaka ranar canjin da kuka yi alkawar ka bashi sauka yi ko hawa ya yi ba ku gane manufa ta ba ka gane na ba malam kuɗi kawo mana iyali nan na sojiya shi mu tambayi kasuwa tun da bashi na bashi inda zai zo ibada naira ka ga ba shafi ba ibada riyal ba abin da ya dame to amma tambayi kasuwa yau canji nawa ake yi a Najeriya naira ɗari ne to wannan sha rubuta ce ka je ga kuɗi na zan buga ma iyalin ka je amanar ka ba su koyaushe to su malam ina zuwa shagen kuɗin ya tashi ko ya sauka ni da na bashi ba ruwa tun da canji ranar muka yi ba kasuwanci muka yi amana na ba karance ne to sharri yanzu kamar mutanen da suka mutu da wani ana bin shi bashi shekaru goma da ya wuce kamar naira dari uku shekaru ishirin da ya wuce da zan tafiya sojiya kudin da na ciyo ciket naira dari uku na sai ciket guzurin naira dari biyu shi na ji na gama hajjin baki ɗaya riyal dari shida ina koyarwa nan naira dari to she wannan naira dari shida na ba wani she yanzu mutum ya zai baka naira dari shida me ma ka shi ce ka mana haka wani wai kakanmu ya ce masa da goro na sile uku sai kawai na don kuɗin jaka da aka ce mutu zan wani ce to ga dikan da nan ba ci to kaji kaji amma ga su ne goma da mutum da ba su ne <laughs> ya kara su ne ba kuma ba mm, ya cuce ku ana cuta ne babba kuwa yanzu rancen naira dari uku da wancan da yanzu ai daidai da riyal naira yanzu eh, eh, naira ɗari yanzu lokacin daidai da naira dubu ɗari biyu ne yanzu. gonar mm. <laughs> eh. <laughs> da lera mun sayo mai yana da ya ce rike sun ka su to ka ga abin wallahi zan ce shi hututu sunan na saya naira dari uku na saya lokacin muna koyar ana ba mu wata daya naira saba'in to yanzu naira nawa ke biya ke zuwa saudiya kuma lokacin nawa ake canja abin na dala bai wuce bai wuce bai wuce naira naira biyu ba sai ba ma naira naira uku ne to she yanzu dan wanka ya ba shi na a naira da uku wanda lokaci she yanzu ya doko naira da uku ya bani wanda ko mango kondo daya baya saya ne mango kondo daya wallahi baya sai shi yanzu yanzu naira da uku yanzu in baka yi sa ba galan daya maka yanzu ba za ta saya ba to amma da jirgin saudiya hututu sudan na hau muka sauke su na ya kai ni naira dari biyu kuma ce ne na canji aka bani kudi eh, aka bani riyal dubu hudu da dari takwas a cikinsa na yi haji a cikinsa na sa kwace a cikinsa na siyo tafai yanzu mutum baka naira dari hudu ina jin jinka eh, naira dari shida ina jin ka wannan lokacin nawa zai biya ka yanzu maka huta kusa dubu dari hudu ne ma baka huta ba don hajji zaka tafi hajji kai kai da wannan kudin da dubu ba zai ishe ka ba mai to wannan fitina yana na malamai sun yi bayana a kansa shi mutum zai biya karshe da sun yanke biya ka wancan tun da kai kaya da ka gya lokaci don an ce ma a canje zai kasa biya ba naira zai biya ka bai ba canja ke shi ne misali kamar wanda aka hanta masa zai ba su da hukun ne a yanzu eto eh, in ana sa yi wannan yadda zai iya biya ba kuma ba haka kuka yi ba bashi shi aka ce ba shi ba shi da wuri don an bude wannan kofar mutum zai iya biya ba a kimanta mai canji aka yi ne a lokacin ya siyi gona ya siyi babur ya siyi mene ne ya siyi abubuwa to kuma yana bin sa bashi amma sai ya ci bashi wannan lokacin kuma ya zo ya mutu sai ya aiki suka suna da abin naira biyar kuma ya ba shi kuwa sai da wani naira biyar ne <laughs> don ya riga ran sai shi sa ba a so ba shi idini waya ki ba ba shi a kai shi kotu ba wannan lokacin eh? kan naira biyar ta gona kana bayani eh? Eh? wanda ake bani da sun gada yara yana kana suna kana Ah, a sha bai yadda ba a je kudin aje kudin gado ita lalacewa a wai ya shigar da shi ne wani sunan kasuwancin naka sai kasuwancin da gaba ɗaya rushe to shi ya rushe kuma ya tashi biya zai kara ne ko kuma in Allah zai kara lokacin da ake kasuwanci yake kasuwanci ba karuwa ka ba eh. yaushe kasuwanci ya rushe har ana a wani idan kuma kasuwancin ya rushe shi ne ya rushe lokacin da ya rushe lokacin zai yi kima Allah zai kama shi lokacin da ya rushe ne o kana zaman ya rushe kuma shi ya kima bayan yara ya tashi ne in eh, kima lokacin da ya rushe ba wasu kuma su sarrafa kudin ma a ah. sai ah, karatu ba kasuwanci ne me to wani lokaci sai ka je kasuwa ko kuma ka je sai ka tarya da tai amma ga shi ko ga kun yi da jeniya kuma ka karba daga kuma sai ka dawo daga baya wani aka rubuta cewa mm-hmm. abin nan ya dan canja kaza kaza haka gari ai eh, a sharance wani ciniki kuka yi kulla ai shi na buha ne da yake fara yace lokacin da ka wannan cinikin wani nau'i ne eh, salam ne mm. ko kuwa a'a eh, ciniki na bisa gaibi to abin da aka hana kuma kenan da lokacin da ka je shi ka je ya fadi za ka zo ka gaya masa a ai tambaye shi aka kaza lokacin da ka karɓi kudin an yi na abisa siminti naira dubu biyu shi ka ana sani naira dubu daya daya za ka zo ka tambayi amma da ka je ana dubu uku shi ka wurga ka dawo minti ya taki ku zaura ka min awwal ku kulla bakin cinikin salam ne ko ciki ne kina kan gaibi shahada za a yi da an da ya faru ya faru ai abubuwan da ake yin zalla kawai ne sai wallahi fasad man da ake bayarwa da wanda ya zama nigeria bayar wallahi haram ne tsantsansa a ce wai in dai commissioner baka wani wayan gilas ina da goma a bisa wayan yi masa wannan ciniki shi ne wanda zai kare wannan abu ba amma Najeriya ya zama dole ka yi wannan duk haram ne farko a karshe kake gan ka ga fuska mu ina canja kamar hawainiya cin haram cin haram za ga mutum fuskansa sa baki ki ta yi cin haram da rashin ibadan kirki sallan baka nutsuwa kuma ibadan babu shi mutum zai zama mutum babu itiyanin yahud annabiya sallallahu alaihi wasallam shi masdari ikan nasaba maf'ul itiyan malam me matsayin itiyan fil madi ne ko masdari ne ina neman masdara kan me don na fada masdari itiyan masdar ne ko suna ne yan kuri kai aiki suna dai karkar laka ba abinda na gaya maka ba amma nan itiyan me yake to ya fi sa. Allah kuma ata ya fi suka ce ci itiyan masdari ne ya yakin ya ayi sa yahuda nan da yace ya to yahuda shine fa'ili amma yi zafana kan fa'ilinsa annabi shine na sabace ya zama maf'ul bihi yake cewa yahudawa sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hina kadima madina to wancan babi me taba wancan hadisin da muka yi me taba wannan babin da abin da ya wuce to alhamdulillah shi ke cewa itiyan yahudun nabi sallallahu alaihi wasallam hina kadima madina to shine buhari na so in dai abin da kalma ina da alaka da wani kalma cikin kur'ani she duk ko lafazin cikin kur'ani ya fassara maka shi to bi an buhari ne she duk kalman da yahud ya zo lafazin ya zo a cikin kur'ani saboda haka she duk ko lafazin a cikin Kur'ani narke maka kafin wuce shine kike hadu yace in kada kin hadu manan sa saru yahudan inda aka ce mutum hadu ya ce sun kasance yahudawa in aka ce hadu shi ke an wa amma kaulahu qur'ani kenan hudna waɗanda Allah ke inna hudna ilaika ce ma'anansa tubna ilaika shi ismu fa'il man aka ce ha'idun bi ma'ana ta'ibun ala fa'ilun na fatan gane ha'idu bi ma'ana ta'ibun to ina koro maka saboda kalman kalman yahud ya zo a cikin hudna to shi kalman yahud ne mun koma mun sallama ma wa Allah mun tuba ne yahud mun koma kan gaskiya ne ma'ana yahud mun bari shashancin da muke mun koma musulunci santsa amma ba ana nufin musulunci da ligiyun da suke yi da addinin Allah shi aka zo suka ce sun daina an koma shi na ke ce hudna mun koma gaskiya mun mika wuya mun bi annabawan mu shi na ke kira yahud amma ba su aikata shi ba to shine yake cewa hadathana muslim ibn ibrahim hadathana qurra an muhammad an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala لو آمن بي أشرة من اليهود لآمن بي يهود كلهم ونروى ونرواية manzara sallallahu alaihi wasallam yanda ya iso madina yace law amana bi asharatu min alyahud yahud da yahudawa guda goma su manyan manyan su malaman su manyan malaman su guda goma su kan musulunta da duk wani musulunta lokacin gungure Abdullahi ibn Salah yana da jama'ansa bani ka suna da jama'ansa bani Kureza suna bani Nadir yana da jama'ansa to duk mutum da babban sa ya mutu kamar maguzawa ne su in kana so maguzawa su musulunta ka samu shugaban kabilan su wallahi sai shigo da su ko ka da kuma ka yarda su ikon sai na hukuma in shugaban kabila ya musulunta to ba dama kai ka bari maguza suna da wannan hukuman shugaban kabila ya fi shugaban kasa a gunsu abin da ya fara shi za yi so suna da wani abu in baka bi shugaban ba iyayenka da suka mutu za su zama fatarwa su kashe ka abadan Allah ba ne gado ne baba ne bi babanka baba ne bi ya zo guna kuma ba za ka bi ni ba to saboda ba kanke za a mangana za a faɗa cewa wane fa je kaburin iyaye a ce wane fa ya saba abin da iyaye suka bi to saboda shi abin da ya fara shi san kana son kabila su musulunta ka je ka same su haka kure shawa suke to haka yahudu suke shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma da da kabilan yahuda shugabannin malaman su sun musulunta da duk za su musulunta amma musulunta fiye da goma amma abin da yake nufi manyan su da sun musulunta da baki daya ba yahudu ba za su samu amma shugabannin su saboda hasada duk abin da kake gani ya ki tafiya ban kasa farko abin da yake ciki shine hasada don me wani zai fi wannan shine cutan farko wanda ya sami iblis shi muke dan bani adam don me wani zai fi ko cikin ku yanzu na zabi malam na ce ai malam mahaddacin qur'ani ne ai ba dama wallahi kuma haddace qur'ani ga hadisi Allah ba dama sai a cikin shi ga wani na jin jiri ina jin jiri ina jin an gama yace ya kan kallawa wallahi wannan ba haddan bai nuna ba fa wallahi haka ki dan kusa abun saboda duk ina tare da mu duka cuta ne shi karo ki Allah ne cuta ne wannan shine hasara shi ta wani malami na tarifi akan hasada ya ce hasada shine in ka gan dan wanka ya samu wani farin ciki ko ya samu wani abu ka da damu ya ce wannan damuwan shine hasada akwai wanda zai fita muna magana da wai sai ki ma'arman jafar ba bai ce la idan mai bai ce la ilaha illallah ba inna lillahi eh to ai a iya ilmi sa kenan wani mai fada ya ce ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ai kalmar la ilaha ba ta saba ce ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san jahilci ma wanda yan usul sun ce murakkab mutum da yake tilawar qur'ani yake cikin sujada yace ina wannan lokacin abin da zai fada kenan abin da Allah ya umarce kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masifa ne ba mai a wannan wurin to ai ba zai iya ba saboda jahili ne ai ba zai iya ba hasara kenan abin da suke faɗa kenan wani mai samu a can wannan tarika irin jahilin nan mai sauci babban mai sauci na jahilai wanda shi da bongo duk suke ba bambanci da bongo kawai shi na da gini da dahu ba bai sa abin da yake ba Allah ya hada ko irin ma lokacin haji zaka sha mamaki kana gabas ina yamma irin wannan da suke mai da kansu yan birni bai san komai ba da yake cewa ai bashi da mai la ilaha inna lillahi ne rai masan daidai da wannan wurin ne ba shi ne umarni Allah ka fara wannan bai san abu ba sha zai ji jikin san harbe shi kace inna lillahi inna ilaihi raji'un kuma kai ya suke yi ma akwai Somalia da yana nan shi da shi za harba eh liman na biyu don malam yayi makar kadan shi kuma da zabun in malam ya fara kafe kusan sujada farkon sujada ne fa ba na biyu ba ne ya fito ya yi sujada da ne na sujada da biyu shaka harbe shi na sujada to da ya tashi ya tashi da sujada yana ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace la ilaha illallah shi mutum da kansa tun da ya koma shi na cikin rigima shi ke bi waɗannan da su gudu kada yake inna lillahi shi farko ya za a yi qur'an baki da ya karanta qur'ani baki da ya karanta sura guda kuma ya subhana rabbil ala subhana rabbil azim kuma ya yi ifta ya yi fatiya ya yi sura kuma ya sujada a cikin sujada duk kalin da muke ciki ba lokacin da ba wani ke kusa da ubangiji za duk duniya ba sujada ba wannan lokaci aka kashe mu ba ma cewa ina aljanna na ce muna fata ina cikin aljanna da su yanzu za a bota kaburin eh, amma mu wallahi ba mu da yanke ban sun sha na Allah ba ba ma fara wannan kalmomi ya bawa Allah ne ya saba ma Allah ya aikin kirki muna fata abin da yayi na kirki Allah ya ji tausayi sa hanyar da Allah ya sace a janna ba ma ba ma ka tobar ba ma shi shi sha na Allah sha na Allah shi Allah ne ba masa tawaye ba masa shishigi har yanzu muna ci Allah ya fi masa kuma mu ci abin da ya same shi Allah ya sa mafira ne ba ma yankewa wace wai dan janna ba ma fara wannan mun fada mu Allah shishigi sha alamomin da suke kewaye shi muke masa fata ai jahilis na nan to ya yi fa kai yake cewa haddasani Ahmad aw Muhammad ibn Ubaidillah ya za haka Ahmad ko aw Muhammad aji su baya bukata wani aw a yanke mana kana tsaye na fata an gane aw Muhammad ibn Ubaidillah shakka min hauna shakka ne ko sunansa Ahmad ne ko a ubaidillah ta da abdullah to wannan asawuf a kan wannan shine muhammad ibn ubaidillah al-gudani al-gudani ya ce ne hammad ibn usama أخبرنا أبو أبو أميس عن كيف بن مسلم عن طارق بن شهاب الزهري عن أبي موسى رضي الله عنه قال dahala nabi sallallahu alaihi wasallam madina wannan shine mahal shahid wa idza unnatun min al-yahud mutane daga yahudawa yu'azzimuna ashura suna girmama goma na wata muharram wa yasumunahu suna azuminsa girmamawa daban azumi kuma daban sun mai da shi ranar biki sun mai da shi kuma ranar azumi فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق fi مون yin تشنتن تين أزمي فأمر بصومه شيء أمني أيوان أزمي wannan ranan ranan da Allah ya taimaka annan Musa ya yi Fir'aun ba ranan haihuwa nan Musa ba ne inda wani suke faɗa ina fatan gane to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da kalmar yahudu yake ce yahudu lokacin manzo Allah yana makka ina son ni yahudu tun da su ne ahli kitab ki aiki maguzawa saraka ina gan yahudu suna da suna da wani ko da addinin su alalace yake yanda ibn taymiya fara ya ce abin da yasa kake gan fasto manya manyan wata na ka gan shi da alama dan wani ya ce saboda tauran baki daya ba shi aka rubuce ba akwai wani gaskiya kadan ce gaskiyar nau'i gaskiyar da suke rikewa shi ke nuna su wani aske daban ba dukan ne batin ba ya da suka batin ba zan zama a bankasa ba ya ce suna tamanin bisa dare rikirya ne to amma akwai dan gaske a cikin wanda ya dace da wahayi shi da suke samun so ibada to amma ba zai karawa ba ko kan gaske suke don wannan gaske an share shi na fata kuna gane wani to alfati a bani mai biyu na ina cinci ya ɗaba cikin barki abin da ake kwace ike cewa haddatana yazid ibn um ayyub to wannan babin ya alaka shi da wannan babin ne muka wuce da kana nabi kuma yayi magana cewa wa idza unasun min yahud yu'azzimuna babu biyu na akan kalmar yahud ne ba nan babu yana da alaka da abu juna in zana. nan yace haddathana ziyad ibn ayyub haddathana hushaym haddathana abu bishr an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma ka fata an gane sa'id ibn jubair babban almajiri imam ibn abbas ibn abbas saboda karatun da muka yi jiya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina bakin ciki kan sa'ad bin haula ce ya mutu maka kuma mutum da ya yi hijira zuwa madina ko ya bar birnin maka don hijira bai kamata ije ya mutu ko me ya yi dai kwana uku bar wurin sai muna ba shi da ya zama fa'id fa'id kamar nan ne zuwa abin nan kamar in ce nan kamar zare a mai nisa kadan wannan wurin she je can lokacin haji she zo maka abdullahi ibn abbas she doki mutanen turkawa da mutanen pakistawa izo wanda suka kabilun da suka shiga cikin musulunci she zauna she doki kudi na ba mu tarjim wanda yake jin arabiya yake jin yaren su she zo ya zauna nan har haji kare ina fatawa harami ina fada ana fada wani yare wanda an shiga musulunci sau lokacin an bude faris wanda suka zo haji shi na faɗa da arabiya na mutarjim shi ke biya mutarjim ibn abbas yake biyan sa an gama shi ta'if ya mutu ta'if mun je kabarin sa ina nan daga baya idon sa baya gani ya makance abdullahi ibn abbas yan wa bai zai yi ba zaman da muke yi yawan karatu ba aiki da shi ina da wahala fa mutum ya kula inda zai yi suna abin da yake a cikin karatun kansa kawai ke yiwa baya fada dan abin da manzana yake misali mutum zai lissafi kansa kamar jiya ko yau zai gan cewa ya zai karatu lissafin ya yi tasbihi in ma samu ce kenan mai hankali ko ya yi hizbin sa da baya ko ya yi ma manzana salati ko dai bayan sallah bai zauna ya zikiri har ranar ta bayyana ya yi sallansa ya je ya nemo abincin sa ya ce da iyali kuma da yamma ya yi sallar ishan sa ya kwanta kagan ya duba bai doki hanyar nubuwa ba kansa yake botawa shi kadai akwai al'umman da suna nan ba su iya jinin ba wanda akan haka Allah ya tura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira bambancin nabi da mursal kenan duk yanzu muna matsayin kamar nabi ne duk duk malaman da suka al'umma manzo Allah da suka zo suna jaddada addinin da manzo Allah ya yi ne ba dama sake tura masu wahayi to tagyi da abin da manzo Allah ya shine waye kan su bari a kan shirka ka waye masu kai kuma ana aiki da abin da ake yi to janibin mu karatun ya fi aiki da shi ba za a sa mutane ce ake alheri ba ko abin da yake da zumunci ko a taimaka wanda ba sa iya tsofaffi yanzu zai baka mamaki ka je asibiti ka gan mutum da bashi da kudin magani na kwance Allah kawai sani ka gan matan da suke mutuwa na rashin lafiya akwai tofofin da kuma suke gida wanda ba su da dangi ba su da komai abin da za su yi gagara akwai wanda kuma ta kai shekara tamanin ba ta san Allah ba da manzonta akwai maguzawa da suke kewaye mu suna so su gane addini ko an musu da su an zubar da su ko akwai ibadatin da ake ba daidai ba to duk irin waɗannan ne aka tura annabawa kai amma ba ce ka gyara kanka ba ko wai mutu to mafi yawa gyara kanmu muke yi ba ma kalla abin da yake kewaye mu kanan nan ka tara mata tara mata kamar guda da ce su karanta ma faciya ko a da su subhana rabbil azim wa bihamdihi me ma'anar sa yawanci sai kwanci me kwanci daga daki daga sani me me kwanci daga sani zaki irin wannan doyin da dake ake koya masa dan na iyaye da kakanni yawanci sai su karatu tutar kabari da mijimuna da su muci zo kawai la Allah abun namu yana da ina ina ina ba da tsoro wala ina ba da tsoro abun ina ba da tsoro wai ke magana wanda kuma mutane kawai wai ke magana mutane kawai duk wadannan mas'uliyan ba wai malaikun zan sake sauka ba amfanin al'umma manzala kenan shi yasa duk abukan kana al'umma manzala sai zan shiga aljanna shi manzala yake la an yahdika Allahu rajulan wahida khairu min umru na'im tashi zaka ringa gyara al'umma da hikma wace irin wata ba za ka samu ban kana gyara al'umma wani zage ka wani ci mutuncin ka wani maka kaza to amma shi mutum ya sa ya gan yayi karatun fa wallahi ba zai yi ba mu samu ladan karatu shi mun shigar da mutane a kansa musamman iyayen mu mata abun tausayi ne a ringa koya masa abin da ibada yake ko sallah ne ma dama sun guje shirka da irin abubuwan da Allah baya so to a nuna masa tsantsan ibada musamman irin azumin ranar alhamis azumin ranar litinin kuma da salatu annabi tsantsa mabiya ba sai salatu annabi ba salatu ibrahimiya ya zo alwai daban-daban a cikin wata malik to mafi yawa a can buhari muslim suka to a koya masu manansa mafi yawa suna faɗa da arabiya ba sai manansa ba kuma a koya masu faciya tafsirin faciya su san me suke gaya wa Allah domin suna da rabo da Allah cikin faciyar alhamdulillah manansa da ba ko wajen da na Allah ne akwai kuma na shi wani mai karatu ne da ko wani da kuma suka raba ta san cewa abin da take a cikin sallah kenan yanzu ko malamin an tashi an ciwo matansu cewa me wara dalin ami tafassara ta shiga janna ta duk waɗanda muna zaune mun manta mun share akwai aikin dama a je yake ni zan gaya maka ni na ga abin da abin da yasa nake jawo hankalinku saboda abun ya kusa zama mana yayi da ku karatu ake yi ana karuwa amma aiki da shi na da wahala kuma iyayen da kuke muke rena ba su yi karatu ba wallahi wanki magana yara ai yara sun fi karfi mu yanzu yara mata fa yara ma da kake ga ila ma rahimahullah ni da kai da muke zaman shi gagara wani siya rasu su zo su ja ma yayan ma za su yanzu ka zuba cikin gari sai ka ga mutum alkali ne amma ƴaƴansa mata suna abu suna daure dan kwali tana alfari babanta alkali ne amma ta taka da wannan girman da wannan girman take cewa ta yar gidan wace ce ne ta to amma fa tare na jini annan shi ayi karatu ku da kuke zauna nan ya'yan wani su zuwa ku ku ba sa na suna wajen bol wannan bala'in da yake hannun mu kuma wannan ba wani ya fi Allah ya gaya ya fada kuma kowa ba shi Allah baya maimaita abu ya riga ya gaya ma ga halin ki ka kiyaye kanka da iyalanka kuma ajinin fa ka isa da sakon guni ani walau aya wannan an ga gama ba sabo abu bane ka mutu a sake maimaita ma shi sa sai na umar yake cewa abin za ta ka kaburi na ka ba ka sani ba sabu abu ba ne kana mutuwa ka san me kayi to saboda haka abubuwan namu shi mun fara gyara mun fara gyara da irin waɗannan Allah ubangiji sha mu dace Allah ya fi mana to yahud kaga yu'allimuna ashura shi manzo Allah ya ya ki girmama wannan girmaman banza saboda bai dace da shari'a ba amma ya yi azumin tun ba faranta ma ba faranta ramadana ba shaiki cewa haddasana ziyad ibn ayub haddasana hushaim na abu bishir an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma qala lamma qadima nabi sallallahu alaihi wasallam al-madina wajada yahudi sumuna ashura suna azumi akan ashura goma na eh, muharram fasu'ilu an zalika ka tambaya kan wannan faqalu hadha huwa yawm alladhi azfara Allah fihi Musa wa bani Isra'ila ala fir'aun ranan da Allah ubangi ya ba nasara anan Musa da bani Isra'ila kan fir'auna wannan nasumuhu ta'zima lahu muna yi ne domin girmama wannan ranan ma'ana don ibadan shukra lillah ba wai ta'zim ba abinda ake nufi shukra lillah muna gode ma Allah abinda Allah ya yi wannan addinin nasu Allah ya yarda su yi bid'a Qur'ani ya faɗa cewa sun kikiro abin da Allah bai sa kuma amma ba su iya rike ba lokacin da suka kikiro shi Allah ya yarda da shi shi suka kasa rike shi kuma warhabaniyat menene Allah ya ce sun kikiro mun yarda da shi eh sun kikiro Allah ya yarda da shi amma sun kara rikewa to amma al'umma manzala ne ya hana mu kikiro mutane ba sa ganewa ne akwai bambanci sun bid'ansu sun kikiro ne lahabaniya sun kikiro ce ba za a aure ba ba za a koma mutum zai shiga ciki sun kalafa kansu ya ce lan Allah na yarda Allah ya ce na yarda abin da kuka kawo amma sun kasa riki ba shi ke nan amma mu annabi mu ya ce la ya ce babu bida a bayana man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd kuma malai saminu minhu na ya fasara shi bayan da gumar ya fasara ba malai saminu ya ce zikiri na ciki malai saminu wane wani na ciki a'a ina ciki amma ya maza na yi shi ya ya shi da rigima na yake yanzu na tafi na yi sallah zahar ai zahar an yi ta amma zan ce malai saminu minhu kai kuma ka ta yi eh, sallah yi ma'awiya radiyallahu la'anu da zo zai tawafi durkunin kaba shi shafi shafi wannan shafi wannan shafi sahabi ne lokacin kuma umara ne babba ne shugaba ne shi an dakatar da shi an ce me yasa kake shafa ko ina yace haram kuma yana da wurin da aka hana shi ne ko wurin ko ina ne tunda manzo Allah ya shafa ne shafa can shafi sauran biye sabe sun ce tunda manzo Allah bai yi wannan wannan maka bari yace na bari shi suka tuka ce ma laysa shafe rukun yaman da rukun wannan minhu amma shafe rukun yamani eh shafe rukun na madina da wancan ba ne da minhu shi ta mai ahli mai Allah ya masa Allah ya ji kansa ya ce wai kifi inda amri wallahi shi ke shi na dini wannan laifi ma'ana yake kai abin da aka saka gumari ne yayi wani littafi wanda yayi tahribi na Ah, abinna bidatu mustahid babban malami ne mutum magnum ne to shi dan sufi ne ina da hankali ya zama misra ne to irin waɗannan shubhat shi kawo su isaka to wani mutum da bai karatu ba abin da ake kira shi sa kwalita littafi na mazhaban malikiya wanda ake kiransa ah, abin nan abin nan ake kira masalih mursal na fatwai imam maliki duk talibin bai karanta ba sai a zirma shi a wajen bid'a abin da ake kira masalih mursal shin nahawu bid'a ne shin fiki bid'a ne yin muktasar ahalari bid'a ne tunda manzo Allah bai sa ba duk irin wadannan bidiyoyi ne nahawu da sarfu da kin ka sa usri ka sa a u lokacin man Allah Qur'ani a ke yake yanda yake ba usri annan da Imam Maliki ya tsaya kaida biyu ya kawo yace duk abin da ya shafi masalih mursal shine yin wasali da fatawai na fiki da ruta fiki da nahawu yace wasila ce hanya ne zuwa wajen ibada in kai kai ba kai ba baka bar malami ya rubuta fiki ba dai baka karanta ba yanzu ai ba mu karanta da zai hanabiya ba wa zai tambaye mu imam ahmad ya yi shi ne don wasila mu karanta mu fahimta mu wata ma Allah ya ce bambanci da bid'a bid'a za a kawo ne kai kaza kana lada ce can wani wasila ce shi ake kira misalin mursal ya ci karo da shi aji to amma bid'a za a ce mutum da ya yi kaza yana da lada kaza Eh, ina da annabi sittin ma to amma wannan yanzu dan Allah mutum wasari ne hajjaji ya wasarin ka zo ka ce bai yi wasarin ba wasarin wasira ce fa eh fiki malikiya da muke karantawa malamai ne suka tashi a cikin Qur'ani da hadisi don mu fahimta wasila ce wajen ibada kuma manzala ce wanda ya kokari ya dace yana da lada kaza wanda ya dace ba malamai ba su laifi ikhtiyar da ilimi ne kaga ba zaka ce ba zaka ce nahwu ko fiki ko askari ko muktazar ka ce bid'a bane addini ne amma wasila ce zuwa wajen ibada amma ce duk wanda ya sallar ranar juma'a farko rajab kana za da lasa ya raka goma yana da lada kaza to wanda manzana ne fare shi to anan rigime yake wannan rigime yake to littafi na na da kuna da duso sha ba ku yi fito su amma ba ku kun talaucin jambaki ne ke ba mu ke maka a kan kala ai abubuwan suna nan in za a yi za a fito su a fanci ne masalihi mursal ma menene ne bid'a wallahi kun fito sai kun kun gama da mutane da abin da wallahi addini manzo Allah a sai ki manyan musu aiki man malika Allah ya kansa da yazo masalihi mursal akan haka aka kafa hukunci yanzu yanzu za a wuce titi yanzu a nan ga hanya nan wani zai wuce zaria hanya wuce zaria shi ka zo an sa danja mai keke wuce kafin mu buta shi ka zo in sanda yake ka saya kace dan sanda ai ban gain sai wa dan sanda a cikin Qur'ani wala hadisi wala muktasa wucewa zan yi wallahi dan da zan ko wallahi cikin ka zo ka kafa foundation kana sa da gidan me ya kace Allah da manzon sa suka ci ai ciya nan ne ni mana san fiye gine ni ma bani adam mu duk khalifa ne fil ard to waɗannan bai Allah sun ga asasar masalin mursal duk abin da zai kawo zaman lafiya na al'umma shi da dole wannan da kake gan dan da ya saya nan ka wuce ka saya in kana suka wuce wata na shalle maka hukuma gaggawa motar ka ya saya nawa ya saya me muke so gaggawa to shi mun awa biyu muna nan nafi ukuba masalihin mursal insha Allah ku tuna mun fito muku saci mai zuwa ku yi fito sai ku ga menene bambanci masalihin mursal da bid'a Allah wallahi don ku gano marmarin karatu billahi alazim muna jin sai yan wan mu da suke gan cewa mu masa masu ba haka bane tauhidi ba shi da addinin wallahi tauhidi addini addini kuma abin tauhidi an huta kuma ba inda za a yi ka taba manzala ka zama lafiya wallahi rabbul kaba shi ka ji jiki ba mata jin sa ma. kuma ma duk wanda kake gani wallahi mutum da yayi karata a cikin birni na tare da malaman ya san wallahi ka na manzala ya kawo su wannan hanya shi da mutum bai zama da su ba wallahi akwai malami na da muke karanta a shafa billahi lazim da an zo irin rayuwar manzo Allah wallahi malam muka sayin karatu awa yake zuba masa har muka tashi iya fahimtar sa kenan ku kai ki yi wallahi tashi muka yi karatu akwai malam babanmu ina baba ne ina karanta haka yanzu ni kaina na ga haka nan kan wallahi tashi muka yi da aka je rayuwar manzo Allah malam ya zo na haka shi da mun ji sai malam ya kamar zai isbar Sai ina duba rayuwar manzana irin irin abin da yake ji da kauna manzana tashi yayi to mu shi mu ce karanta wannan goma ko ko shi mu yayi wannan abin babu kana koma hanya yahudu ike cewa an gama wannan kenan ko shi ce haddasa na حدثنا عبدان حدثنا عبد الله عن يونس عن زهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدر شعره شنو سكين غاشي يزونا kage matasa yanzu Saudiya akwai sunan da suke raya shi shine liga manzala nan wurin haka abu da yake duk yawancin riga manzala ba kulle ke ana abu da yake to matasa yan takifin sarafiya in sun ginka a an bude sha ma da ya ce har yanzu ba gane sunan ba an aje kan irin yan takifin sai da sauran a ginka ka kula na sha ma da ya wannan har yanzu bai ma gano hanyar ba yadda kuke da zafi da kai <laughs> to kaga a nan to cikin gashin yana yana yana ya akwai lokacin akwai rufewa yana yin gashi akwai na rufewa nan kuma gashi a bari zuba nan shi san kana gan yan matasan da suke yaki shan duk gashi su iya nan sun ba askin hajji ba ba za a yi ba na manzan la fife ya su duru ba nan waɗannan hadisan suke dauka wani a naka na waje da Allah ko kana yi ka bar gemu mana yanzu ba kana zuwa zance ba gemu naka kana dan tabawa ya ka ji wai na saman ya abin zai ba ka bar abin da aka kana iya gemu eh mu ga ba kai koskon ma gemu ba ah, oh, wata na wani malami mu ya masa mana da da lokacin mun je Madina ne yana masa mana shi wata yana koya masa tafsi shi wata na ya aure yarinya to shi gemu sai iya nan to ni nake masa tambayoyi muna class mutumi na ne ina son sa ina tafsir na shirgi tambaya ina jin daɗi to ko tambaya ina masa tambaya shi fata na ya shiga ashe ya uri yarinya yarinya ta masa masa raba jin guda biyu a wata sunan ta kwar wata Babaji biyu aka yi aka je ya san cewa na kalle shi duk mannar ajin farkon nan ina shigo ya ce اليوم ما في واحد يسأل بالذات يا عبد الوهاب ما وانت ما يو يو كرت زي دي جتك ما لي يا جار فسكان سقومي بعد ما يا شكو ba ake karatu ake karatu ake karatu an gama irin tambaya na aka rufe kofa zan sai ki ta tare ya ba ya ba da ya gani ya ce na arabu an ce wala la ta sulku jim na wala ta fasu bumbar wai ta fasu ufili wai ta fasu flat wala kwal karu ya ni malish na ce abba mala ana magana manzo Allah kana ce wani ufili kana ce wani bumbar ya ce abin da na wala kenan da ga wanda albin ba ka sani wannan wallahi sai ga maka gaskiya yarinya ce ta masa ya aure wani soho ne wallahi ni ka gani na yi kwambi wallahi suka masa mu'amala ya gani Allah shi ai ko mun da matan da ka jani zuwa wallahi duk da jara wallahi dare shi ka jara na ga mutum da matan da ta yi yaji kuka ke kamar yaro wala gidan sai na ta kuka yake makoci na so ko sai ni bani yaro ne kai ba san abin da ake au ba ni ba ka sami suna raha yake cewa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazru sha'rahu ina bar gashin sa sake wa kana mushrikuna yafrukuna ru'usahum ya furkuna yanzu ana samsa kasan gana kuma shi ana yi akwai wani kabila da ake kira abin nan asanci su suna da wannan daga nan za su haji haka sha bari gashi nan nan wannan ina a jefe nan sha ke kira mufrak da kure kureshawa haka maza dai eh maza a ah, da ma aishin gayar maza ne eh, kai ba ka san kai yawo ba ado ne amma sake daga nan zai haka sha bin gashi nan bari da bashi nan raba gashin dai da ake amma na gefen ba sai ake yi ba wani ado ne o oh, ni ban san kamar ba wala ban taba gani ba san zuwa <laughs> ni ban taba gani ba to wa kana mushrikuna yafrukuna ru'usahum wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahli alkitab amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na son ahli kitab fi ma lam yu'mar fihi bi shay'in in dai Allah bai bada umarni ba cewa anu a nisanci abun ba to manzo Allah yana ta komai na sai daidai da ahlul kitab lokaci na gan cewa sun fi kusa da Allah ke da yaje Madina gan sun ce a asharun nasu akan yahud ثم faraka nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم daga baya sai koma adon tunda ya ga wadannan mushrikan adon nasu ba dini ba ne kawai jahilci ne sai koma adon yadda bi an sai tashi kawai ya ga su yahudawa suna wannan abun da addini kuma kurashawa ba jini bane kawai haɗo suke yi wannan abu ne daban inda ya yake su al'adam sai koma abin da zai gyara gashi sa kawai sai madda waɗannan da suke wannan addini suke da kiyan sai manta da su don lokacin kurashawa duk sun shiga musulunci wannan babin ina nuna maka yahudi yadda suka karbi manzana da kuma shirin da suka yi har manzana yake cewa wannan babu amfaninsa manzana ne nuna mana surai ba yahudu cewa ga sunansu su ne mun koma mulki gaskiya kuma ba haka bane shine manzo ne ce ina ma manyan malaman su su daina hasar da guda goma cikin su suka musulunta da duk yahuda su musulunta sun ci kuma manzo Allah sallallahu alaihi fada irin kuma abubuwan da da suke yi na addini shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu muka fi cancanta abin da suke ya nuna cewa addini mu baya zagi annabin da ya wuce zaman lafiya na gira abin da yake akwai ki na ce ayi sulhu addini a ga ya kirsa kar su zagi annabin ligima da muke yi da yahudawa kirista a kasar nan kagai ban taba zagi wani annabi ba don zagi annabi a cikin addinin mu kafirci ne rida ne to su har yanzu suna zagi annabi mu, kaje muna rigima da kirista akan su taba annabi mu sai ka tara wayin gungwa ta yi sulhu da kirista ba a sulhu a tsakanin mu da su su daina zagi annabi mu wannan shine ka'ida don mu addinin ba ma zagi kirista addinin suke mu zagi addinin da suka canja shi cikin taura da injila sun mai da shi aleluya zan faɗa gaskiya kan wannan amma ba za annabi su to a wannan karfi ina nuna mana muhimmanci yadda manzo Allah ke girmama annabawan da suke gaban su na biyu kuma ina nuna da hatta addu'an da yahudawa suke yi manzo Allah yana nuna cewa rayuwarsa daga baya ya bari duk abin da bai ke mu bari to yanzu kuma duk abin da bayan suke shi muke yi kuma muna gayyan addinin mu baya ne wannan shine tashi hankali yanzu ma ostazin da yake karanta loga arabiya a nan biyu ke in dai har bai waye ba loga arabiya yake karanta ya samu jarida jarida na hausa ya hadda yaran mata shi nuna unwanin da waje akwai turanci don kana ce shi ustaz ne ikna arabiya ke kanta shi mai waye jaridansa boku ne don shu'ur bi nafs a ce shi ya ci baya duk irin waɗannan cin bayan da muke gani mu muke jawo kan baya wanda da suka yi jiya wani wasa na gan shi a Burtaniya manya manya na aka sa su wani riga yero haka ko jan riga haka shekara sai a can sha kwai a baka kwai haka sun kai shekaru 80 ba wata tsohuwa wani wasa ke sha ruta lamba nan haka dai wani riga shi ka dauki kwai wannan kwai abin da zaka yi a burge mutane mutane sun taru shi ka buga goshin ka au fa fashi sha ta ha babu zikiri ba salati ba komai an ci an koshi ne za a yi bahima bahima dabbobi ne wannan shi ne wallahi kana kallo wallahi zaka yadda Allah mun gode masa ibada kenan a doke kwai tsohuwa ma ta ke shiga tamanin tana da wani jiya ka dauko shi ta dauko ta duka a in kwai ya fashi ya yi tare bai fashe ba kuma ce ba ta iya ba wannan rayuwa ke na dabban wannan rayuwa ake yi to wannan rayuwa muke son ko koyo yanzu fa jidda za a yi taro yanzu bush ya tura lalle da shi musulmi a amerika sun zo ba wani abu ke so ba zai kai masa labarin abin da aka tattauna ko ko ra'ayin sa an kallafa mana musulmin duniya sun yarda suna ci gaba jiya sun kashe ɗan afghanistan kusa sa daidai wani abu ba su ci ba ba su gani ba iraq kuma an kashe inda aka gani dama farashin ana kashewa mutane jiya sun ce hasbina lawa ne ma wakila an kashe mutum falastin guda goma wani wuri shida duk waɗannan an taba ba yahudi kwaya ɗaya shi ga amerika ta yi magana birtaniya ta yi magana saudiya su yi magana urdun su yi magana akwai yan ta'ada ana kashe mutane ba a son zaman lafiya a taguwa muna zama mace ne taguwa su yi jima'i da taguwa mana ta yi mana taguwa su ta famu ba iskanci ne wannan da fi na yaran matan shine tashi hankali amma taguwa su ta famu mana taguwa wai zai zuba taguwa ni da kai zan je mu yi taguwa amkane kudin ne suna sayin da za su yi da shi eh? kuwait ma ya fi su kuwait yanzu matasa ke ba su mota jeep a yi musabaka cikin yashi ta gudu saboda an ci an koshi eh, kuma mu da kake gani nan da mu muna da kudin da wuya ka ga muna zaune nan eh kana ga yanzu duk komai ya gama chairman zaka gan shi nan dan chairman ya gama balantana mu yayi gwamnati sai ka gan shi wajen taro wajen daura aure shi a jiran waje bai iya fatiha ba zai yi ba ka talauce ne muna bin Allah amma saya wani dan samu gyara gemunsa da wani mota da gida mai kyau da katin kare a kofar gidansa shikenan sai wajen daura wai wajen da jama'a za su hadu a mutunta shi amma wajen karatu ba yake zuwa yi sallar tafiyansa shi babba ne ike cewa na yazid ibn ayyub ya in dai haka manzo Allah zai ki yahudawa dan Allah duba abin da ake ciki na kasan duniya yanzu yanda ake imani wani tabu da freedom ya ce ku bari wallahi mu ba bambanci da mutanen kudu addinin mu daya kasan mu daya zaman lafiya ba bambanci addini wai ba bambanci addini ba wa kan wani faci wani shi ya zagi addinin sa wallahi saboda ba sa karanta irin waɗannan hadarin ba yahudi Allah kawai ne sai to amma yanzu wanda Allah ya ce ba za a iya zama ba kasashen laraba sun ce lillish ayin suru Allah kuma ya lantar ba an ka yahudu wala nasara wannan aya wajen laraba an shafe shi yan hamas sun ce lilli shan yaki su kuma sun ce sam shayin suru yanzu shi wannan mai baki kamar mai cin goro na abbas wanda in kan zaki yahudu ya ce a kawo sojojin waje su kare gaza don a sai kace musulmi su haniya kuma sun ce wallahi ba inda zai falastin ikafu ba da ajini ba zai yi ba sun ce ajini dai mu musulmi ne su kuma ba sa son kalma ajini suna gan gida danci ne sha sa yan gwan a sa matasa masu waka a sa wanda shi ake so kuma na ta kashe su in ka shi ranar jima da ranar idi a yi sallah addini iyaye da kakanni kuma shi Allah ya gyarbe su ba sa gana ana ta kashe su sun ci moriya ana ta kashe su yahudu ke Allah a nan Allah yake nuna ma yadda yahudu ke yadda manzan Allah yake tankasun san da yahudu ne kuna ba yake ne yazid ibn ayyub wannan hanyar wannan hadisin ina hade da wancan hadisin na farko ne ziyad hadisin ziyad ina alaka da hadisin abdullahi ibn abbas hadisi guda daya ne ko da an raba lamba Ita yace hadathana hushaym na abu bishir an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhu qal hum ahlul kitab yace in baka san ahlul kitab a saman ba shi yace su ne ahlul kitab jazauhu ajza'an shi ku ce jazauhu damir yaudi la qur'an jazauhu yace sun ga kasa Kur'ani wanda ya dace da son zuciyarsu sun ce sun iman da shi jazauhu shi ku ce hu damir yaudi la qur'an sun rarraba qur'ani juz'i juz'i sai suka yi iman da wanda ya dace da taura da injila jaza'uhu ajza'an ajza maf'ul mutlakan shi hu damir ya la qur'an fa amanu bi ba'dihi sai suka yi imani da wasu juz'i wanda suna yayin son zuciyarsu wa kafaru bi ba'di suka kafirta abin da bai dace da nasu ba kuma wannan ya daidai allazina ja'alu qur'ana idin gida sun rarraba qur'ani shi wanda ya dace da nasu sai su imani to dan Allah mutum da bai karanta wannan waje mala ya zai fito da wannan karatun annan wannan kaga yanda ake tafiya da Buhari ha kawa kace ki zau ki zau man to abin da ibn Abbas yake faɗa ma'anan Yahudawa su suka raba Qur'ani yanda suka ginda su yi imani rawan su to yanzu kuma musulmi haka suke shugabanni Sayyid Barri da burkiba na shugaban tunis da ya mutu sai Bari ya ce sa'usaha alquran bi kalmal ahmar ya ce an bani qur'ani an bani alkalmin jazan dan jallaye wansu surorin da wanda basu dace ba sai Bari kuma ya eh, burkiba kuma shi kuma ya ce baki ɗaya qur'ani suratu kafi na wasan yara ne na sahara ne to nan ne bin bas lokacin ike tsayawa shi da kurin ya karanta fasahun bumbazin nan shi ya wasika lokacin na ina dara ifta shi ya masa ya ce kai mani ne kamar kowa kuma shugabancin da kai liki Allah zai karbe karbe wannan kai tuba karshe mutu mutuwa na kai haka ka zafi ki ike so yi da aka je masa birki kuma wannan shugaban Somalia da yawan na nan Nigeria zai mutu nan Lagos eh ji kara ya ce wanda baya ga manzo Allah Allah ya kai shi Lagos haji ke wani kasa din sa nake kin kasa din sa ke wanda yake son manzo Allah ya kai shi Madina wanda baya son manzo Allah ya kai shi Lagos ka ji anan ya mutu eh ya zo na kudu da wani gida ne ko na haka da bi sai ma da kin Allah da manzo wallahi rabul kaba duk abin da kuke gani ba wani mutum zai ji daji duniya da shi mai iman da Allah manzo duk abin da kuke ciki ku gode ma Allah Allah ya sa ku hanya ma daidaiciya duk yan siyasa ba ga mutu ke kashewa suke yi addinin dai namu ne addinin namu kuma yanzu ne yahudu nasara ka sama gaba kashe kashe yanzu suna ta bi mutane ana ta kashewa ko ta ina yanzu akwai shirkin Osama ya musulta da mutane miliyan ɗaya yanzu sun bi shi Kenya su kashe shi hotel suka doki mutane Kenya suka biya su kudi aka je aka yanka shi to amma Kenya tunda suna da security sun kama mutane suka ce Amerika da ta su amma nan za a hada kai da Amerika da nan a kashe kowa ba wanda ya sani wala ba abin da ya damu saboda dan na gida ko dubu hamsin ka ba shi yake san kai ba abin da ya damu shi kuma ba zai fara ba dubu hamsin saboda ka mai ka fike kashi duk wanda ya gina nan ba wanda zai magana kai ne da ka bi yanzu an kashe shi da aka kama sun ce ga kudin da aka ba mu kashe shi amerika ce babu islam salman farisi radiyallahu anhu ko lokaci yayi ne to salman musulunta salman faris salman faris ya yi shekara ya yi shekara dari biyu da hamsin a raye dari da hamsin shi ne rajin kawai wani sun ce dari biyu da hamsin ya dada rayuwarsa amma masu tarihi dai sun ce dari biyu da hamsin ne ya yi rayuwarsa dari biyu haka ka faɗa ko ta ina tarihinsa lokacin da ya haddi manzana mai wuce dari a baya a shi ba ahal kitab ne sulaiman faris shi ahal kitab ne ya wuce ma lokacin ya wuce dari ya su kuwa wani matashi ai lokacin ka sa abun shi matashi ne lokacin inda ya raba rayuwansa ma biyu ne lokacin matashi eh, eh, eh, irin mu nake eh ka ba ni da kai ba mu fara gangarwa ba yanzu ko wani rayuwar zai yi gaba fiye da abin da ya wuce ni yanzu shekar na hamsin da biyar kenan na shigo a ciki kaga dutse na fara gangarwa an fara gangarwa wa ga kafi na gaba salman faris ba a ne warai kuwa ai lokacin shi matashi ne har yanzu akwai mutum sojiya wanda yake da shekara 120 ina na ina cin brodin sa ya aure maka wannan nan da zai shi aure akwai mutane suna nan mu ne yanzu ka gani kafin shekara ashirin yanzu zai ga Allah Allah gana in ma ka kai lokaci ke ba wahala ba ne halitta ne da yanda haka Allah ya gani damar siya mun wunsa Salman Faris kenan shi ya yawo yana nema addini tun garin sai fara nema addini ya ce haddasa ne Hassan ibn Umar ibn Shaqiq haddasa na Mu'tamir kar abi ha ya canja ya ce wa hadathana abu usman an kabila ta sojiya yanzu zaka gani ko ana rubuta nahdi nahdi a can sojiyan kaje haji an salman farisi annahu tadawalahu bid'ata ashar min rabbi ila rabbi ya ce na jujuyo annun mutane daban-daban don na neman bota ma Allah rabbi anan ba ubangiji bane mallaka sai wannan shine rajin kawai malamai sun fara da rabi anan wannan rabi anan yana nufi sai in je wani baba in je wani yahudu in tabbata masa don gane ubangiji na ce mutu in tabbata masa har ya mutu gan abin ba gaskiya sake shiga annu wani rahabaniya in bota masa in fita to daidai malaman da nake bi su da yahudu da nasara guda goma sha kafin sun gane gaskiya cikin goma sha biyar da ashara in ana juya na an nuna bota wanda wani rahabaniya kirista joshi biyo bota masa ai zai mutu don na neman yarda Allah ya mutu wannan ta yi shi lokacin da ya ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya to ya samu ɗan kawai larabawa zai zo Madina shi suka yaudare shi suka zo suka sayar ma Yahudawa Madina ɗan kawai ka san ɗan kawai ba kowa nan nan ba Faisal ya zo ba Faisal Malik Faisal ya zo ba in ka je haji sha kama ka zai a sadda kai laraba ba su daina ba shi shekaru arba'in da ya wuce da an kama ka sha sadda kai in ka tafi haji sha kama ka da kai sai yayin mu sun tafi yaji da ayiri ayiri ne su tafi juna in ba ka ba in kawai za su ce wai ku su karkashe ku su doki matan ku da wanda suke matasa a tafi da su har yanzu akwai irin su a sojiya to wannan shi da ya zo aka yaudare shi Shaka sai ma yahudawa da aka sai ma yahudawa da manzana ya zo ya bayyana a madina sallallahu alaihi wasallam shi cikin kuma cikin taurar da injila ana faɗa ko manzana ya bayyana ga wani zai zauna gidan da wuri a wuraren da akwai nahla kuma ya ba wani ba ba ba khaybar ba shi madina na akwai dabino to lokacin da ya yi shi zai ba da manzana shawara tun lokaci na annu ya gudanar shi manzana ya ce ka nemo kanka ka fansa da kanka sai ga yahudawa yahudawa suke fansa da kansu da su ke shuka da zino guda dubu kaza shi ya ce sai manzana ce da musulmi su taimake shi akwai wani ruwa da aka ce manzana shi kansa ya shuka dubu amma wani magana ba ba ba ma'kula a ciki sabai suna na manzala yi wannan shukar shi kare almun ya yanta kansa to shi ne duk strategy na yaki da shi yake koya ma manzo Allah yake gaya manzo Allah abubuwan da ake na yaki na dabara na yaki a kasan su lokacin su ne kamar Rasha ko America Paris shi aka yi amfani da tunaninsa da kokolonsa aka yi da tsara diwani na sojoji daban tsara diwani na masu da'awa daban tsara diwani na marayu duk ya nuna wannan shi ya nuna mun su abin da ba komai saboda ka wanda da suka zo na ture na wayewa a yi kaza a yi kaza bashir bani a'a mun ba ma yi tafiya tsirara da zinan da koko da aikin banzan shi muke yi amma ba ma koyi da ake hada inji na mota har yanzu kasan ba taba yin inji mota ba shi da an kawo da roji a hada har yanzu samun mota fiye da shekara ɗari da wani abu ko shekara ɗari biyu ko shekara ɗari uku amma yanzu bakake mu anan gara ma kasashen laraba sun fara yin inji amma mu yanzu da kasashen laraba wai su inji yanzu shi sai da wani abu har yanzu an kasa yin inji a namu anan kasa. to kaga radio ma to kashi sai da akwai za a hada kasashen laraba siriya ne kawai suka hada kai da iran suka fita yi inji yanzu duk kasashen duniya musulmi an kasa yin wani abu inji fa na rajin e inji na mota har yanzu shi da kawai daga waje mu hada me zai sa ilimi ne fa mutane yan boko da muke su da suka yi karatu abin nan Najeriya inda ana amfani da ilimi yanzu wallahi ba mota ba jirgin sama haka yi wulakan da ilimi yake masu ilimin lissafi a Najeriya nawa muke da su ka ga mutum ya karanta ya karanta abubuwa amma wallahi ko mota ba ba shi da shi jami'a yanzu kwana nawa yake a rufe malami ya je computer doctora computer America amma motarsa science a waje yake cinyewa ya zai da kansa likitoci nawa ne suke sojiya na a nan wani irin tunani ne jami'i na da kuɗi ba bai iya buga waya ba ba shi doki mutum da ya je amerika ya yi doktora sau biyu ya zo yana karkashin sa shi jami'i bai iya danne waya ba ba ba mutunta ilimi ya kan kalla ina ilimi mutunta ilimi yake yaran mu nawa ne sun cancanta su sai aikin likita an kalle su jarabawa canji ji sun wannan an duro Allah bani adam ne mu ma ba ka jin ko wasan ball ne na gida sun ci gaba ball saboda wasan banza ne ana tasjiin sa to ai tasji akan ilimi a gani ma yaran nawa ne akwai yaran da baban gida ya kai shi America lissafin ka tambaye shi kana sai zai baka jawabi karshe me yayi sai maula lissafin ka tambaye shi baya bukatar takardar kana sai zai gaya maka akwai yaron da nan ya yi rajiyo yake kakka mashi da aka tura kama shi don ina tashwishi na kama rajiyo kano da wani zaria rajiyo ya yi jejeje ya kama rajiyon sa da kwanukansa aka ce ya zai na lalace sautin ina shi shigowa cikin rajiyo na hukuma sakamako sha kama shi kai shi wajen yan me ake da wannan al'umma haka aka yi jirgin sama ba wani wuri yaro yana da wani kawai mana ku nuna masa ilimi ku kawo masa abubuwa karfe ku kawo masa kasan waje a nuna masa ina teru rubuta a taimake shi mana da haka aka yi jirgin sama da haka aka yi eh ya je na hada wajeji amma sakamakon ko ɗan sanda sun kama su kawo shi a cikin gari wai na dan eh, damuwa da radio yana shiga radio na hukuma na akwai dabbobi kamar wannan al'umma shi sa turawa sun ce dor nami mana duniya na uku wanda su a kwance suke har yanzu ba su farka daga bacci ba a salata kayan nuna nawa bai same su ba to ku duba salman farsi bota ma mutane nawa goma sha ina bota ma mutane kai fada musulunci حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عوف عن ابي عثمان قال نهدي كنا قال سميت سلمان رضي الله عنه يقول انا من رام هرمز garin sa kenan daga cikin faris rama hormuz sunan gari ne sunan gari ne sane rama hormuz yana nan hayin hmm. malam nan da yin da yake tadawalahu tadawalahu ma na ya juye juye annun mutane daga annun wani daga annun wani tadawal kenan حدثني حسن بن مدرك حدثني يحيى بن حماد أخبرنا أبو أوانا عن عاصم الأهول an abi usman nahdi an salman qal fatratu baina isa wa muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 sana tunda ya dade ina rahbaniyun ina tare da kisoshi ina tare da wannan da manzo Allah ya bayana tunda ya dade ya kai shekara da yanzu ya ce to iya sani na shekaru ɗari da ya wuce wanda na san kirista suna ba da labarin aiwa anan Musa da manzo Allah shekara 600 ne annabi Isa da manzo Allah sallallahu magazi na ga nan zan saya ko sha Allah sati mai zuwa zan yi wani tambayoyi kuma akwai rabu inda Allah ya raya mun ba mutu ba kaga mulku ya samu littafi ba wanda ya taba samu duk wanda yake nema an nada shi liman da sha shi ne wannan littafi kutubobi ne na irin mai kyau to zan zo baktata karatun da ya wuce zan yi tambaya sati mai zuwa baktata da Allah zaka bari jawabi ko ya dai da bawa Allah kai tambaya ne ka dan sha da kuma ka buhari Eh. wanda zai nazari kuma mun tsaya mun yi bayana kan nan sarki yaki na shi abin nan ina tsarin naku ne akwai wanda zaka ambace su yanzu a ba wani wanda ya rubuta